Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai, sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asumana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa an yi wa magoya bayan kungiyar Actis shari'a yau a nan birnin Yamai. muna dauke da karin bayani akan ayyukan kungiyar unimed wato kungiya mai zaman kanta da ke sa ido akan kafafen yada labarai rahoton musamman na yau zai kai mu a jihar agadez inda ake fuskantar matsalar rashin malaman makaranta a yankunan karkara A yau aka gudanar da shari'ar mambobin kwamitin shagorancin kungiyar Actis su uku da sauran mutane goma sha biyu da aka kama a ran talatin ga watan Oktobar washe garin zanga-zanga da ta rikide zuwa aran gama da kuma lalata dukiyoyi. Bangaren gwamnati ya ba da shawarar a yanke musu hukuncin zaman kaso na shekaru biyar. A ranar 24 ga watan Nuwambar da ake ciki ne ake sa ran samun sakamakon shari'ar. Wasu kafafen yada labarai na ƙasa da ƙasa da suka hada da gidan talabijin na Amurka CNN sun ruwaito a wannan mako cewa ana tunikin bakin haure tamkar bayi a ƙasar Libi. Shugaban ƙasar niger Isufu Muhammadu ya yi tsokaci dangane da wannan labari ta hanyar shafinsa na Twitter na yanar gizo. Shugaban ya rubuta cewa ina kira ga hukumomin Libi da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa su ɗauki dukkan matakan da suka dace domin dakatar da wannan ɗabi'a ta lokacin da wadda kuma aka yi imani da cewa an barta kwata-kwata. A dai bangare gwamnatin Nishar ta buƙaci ƙasar Libi ta hukuntar da wato masu wannan aika-aika. A gobe Asabar ne kungiyar Onimet mai sa ido akan ayyukan kafafen yada labarai za ta gudanar da wani babban zaman taronta domin zaben sabbin mambobin kwamitin jagorancinta. sakatare janar na kwamiti mai barin gado mamman jafaru ya bayyana cewa duk da yake an yi kokari sosai akwai sararina a kaba. ƙara da ake kawowa wajenmu mu ba mu samu ba ƙara da yawa eh, rishin ƙaran wannan watakila inda mun tsaya mun yi aiki na tinkara yan ƙasa da su gane su dinga zauwa kawo ƙara wajen onimed da su yi. gaban juju da mun ciwo kan mutane akan wannan da muna iya cewa mun cimma burin to amma karshen manda da muka zo wannan muna iya cewa har yanzu guri da muka ɗauka ba mu cika shi ba daidai ka ɗauka shekara uku ƙaran da muka samu bai wuce ba guda shida duk irin wannan kurakurai ne wanda ya kamata a ce an yi maganin su aikin onimed ya taso da amsa ƙara na talaka in yana tsammanin ɗan jarida akan aikin shi ya ci zarafin shi ya ci mutuncin shi akwai lahimu a ciki tunda ba mutunkari talaka ba muka waye musu kai san menene aikin aikin unimed su san zauwa kawo kara gaban unimed ya a ta gaban kotu to wannan aikin gaban nan shi ya kamata a yau ne sabon sakatare janar na kungiyar ɗalibai ta ƙasa usn ya karbi aiki daga hannun sakataren kungiyar mai barin gado a sakamakon bikin karbar aikin da ya gudana a nan yamai sabon kwamitin jagorancin kungiyar ya fitar da sanarwa dangane da halin rayuwa da na karatun ɗaliban niger adam ali kusa a kwamitin na dauke da ƙarin bayani muna kira ga dukkan kungiyoyi wanda suke na ɗalibai ne na ƙasa cewa an yi abin da aka yi a ranar bakwai da ranar takwas da tara yanzu allah ya taimake mu an sa shi eh, babban kwamiti na ƙasa na ɗalibai kenan muna kira da cewa 'yan uwanmu ɗalibai su zo mu haɗa kanmu matsaloli gare mu wanda kowa ya sani a yau ƙasar Niger wanda in muka tsaya muka yi wasa waɗannan matsaloli za su tahi da avenir in muke. Ganin duka waɗannan abubuwa da suke matsaloli na burus saboda shi ne muka ba gwamnati kashedi kwana goma a nan da kwana goma wanda za su zo idan waɗannan matsaloli ba a samu musu ba masalaha za mu yi amfani da damammaki irin wanda muka saba yi kuma gwamnati ita ce responsible ita ce wadda za ta ɗauki yaunin duk wani abin da zai zo idan wannan matsaloli da muka zana ba a biyan bukatar mu. ma'aikatan ofishin ministan ma'adinai sun soma wani zaman taro yau a maraɗi tare da maudu'in bayyana siyasar ma'adinai ta 2001 sakamako da kuma manufofin da aka sa gaba a tsawon kwanaki biyu mahalarta taron za su yi dogon nazari a kan fannin ma'adinai sai dai tuni sakataren janar na kungiyar ma'aikata masu kula da ma'adinai dan maraɗi musa garba ya bayyana cewa ba a samu kyakkyawan sakamako ba. Tsawon shekaru a gaskiya mun samu ci gaba sosai tare da abokanin hulɗa, amma daga baya kuma abin ya sha baya har muka shiga wani yanayi. Don haka ne a wajen wannan taron shawara na ma'aikata za mu yi raskuna akan inda aka samu ci gaba da kuma inda yake buƙatar gyara domin abubuwa su tafi bisa kan hanya madaidaiciya. Yanzu idan na faɗa muku halin matsi da ma'aikatan ofishin ministan ma'adinai muke fuskanta ba ku ma yarda har ya kai ba bamu da motoci har ya kai bamu da motoci idan ka ga motar sakataren ofishin ministan da ke kula da ma'adinai abin sai a hankali tsohuwar mota ce kuma ta kwararrabe kuma benin da muke aiki a kansa tun shekara da takwas ne aka ɗora shi a matsayin waje da ke da haɗari wanda idan wata rana ya faɗi to ba ila shakka yakan iya haddasa barna mara misali. Ana ci gaba da zaman taron kasashen Afirka karo na bakwai akan haɗarurrukan aiki a fali da Congrès da ke nan birnin Yamai. madu'in taron na bana da aka soma a ranar 14 ga watan Nuwambar shine fitar iskar gas, gobara da kuma fashewa a wuraren aiki. mun tare Malam Idi, mamba a kwamitin tsare-tsare na taron ya muna ƙarin bayani. mahi yawa yanzu a jamhuriyar Nijar wannan gaza ana aiki da shi da shi ake yin abinci da ake shan ayyuka da yawa to waɗansu su san bayan da ake tafiyar da shi ya kawo ka da yawa wajen sa Allah musa rasuwa waɗansu sun kone na farko na biyu kuma akwai harkar gobara ita ma gobara an san irin illar da take kawa menene gobara a ba wuta bace in ta tashi wanda zaka buga mata a gobara an tabbata da ta yi karhin mutum wanda zai kasance dole za ta yi banna to duka wannan yana daga cikin abun da ake tantamna a gani wani mataki ya kamata kasashenmu na Afirka su dauka da ya kasance an huddo wasu bayanai da za su ba da dama na farko ga masu gida gidaje masu yin aiki wanda suke shugabanni ne da kuma su kansa ma'aikatan masu yin aiki ta wata hanya za su bi wani abubuwa ya kasance an samu an shawo kan shi da ya bada dama cewa haɗarkan aiki a bisa kan aiki in ba a iya shahi su ma gaba ɗaya ya kasance an rage musu ƙarfi wato tari malam idi kenan mamba a kwamitin tsare-tsare na taron da ake yi wato karo na bakwai na kasashen afirka a game da haɗarurrukan da ake samu a ma'aikatu. Ministan al'adu Asmana Malam Isa da kuma ministan harkokin addinin Musulunci na ƙasar Mauritani sun kaddamar da wata makarantar firamare da ake kira Santar Cultural Mauritania Shingiti jiya Alhamis a unguwar wato Niamey 2000. Wannan makaranta na cikin tsarin hulɗar da ke akwai tsakanin ƙasashen biyu wato Nishar da Mauritani. Makarantar ta kumshi ɗakunan karatu shidda makarantar madrasa da ɗakuna biyu na zaman iyali. masallaci guda da kuma wani babban shato na ruwa. Sako daga hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ga baki da kuma masu gudun hijira a Nijar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ICR na su ta ranar uku ga watan Mayun shekara ta bakwai. Menene aikin ICR? Aiki da manufar ICR su ne kare 'yan gudun hijira ta hanyar ba su taimako da tallafi. Wane ne ɗan gudun hijira? Ɗan gudun hijira mutum ne da ya bar ƙasarsa ta asali da baya iya koma ƙasarsa domin kare rayuwarsa dalilin ƙabilarsa addininsa ƙasarsa siyasa ko kuma shigarsa wata ƙungiya ko kuma dalilin ƙasarsa ta shiga cikin mayacin hali na gama gari misalin wani yaƙi ko kuma wani bala'i idan kun bar ƙasarku ta asali kuna tsoron komawa domin kare rayuwarku ICR tana iya baku taimako ku tuntuɓe ICR bisa lamba kyauta kan sifili takwas sifili sifili sha biyu ku riƙe da kyau sifili takwas sifili sifili sha biyu kiran kyauta ne kuma cikin sirri za a haɗa ku da ma'aikacin ICR da zai baku gargaɗi Muna da karfe biyar da minti talatin da takwas yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A jihar Agadez zatu da malaman makaranta a makarantun firamare a wasu yankuna na cigaba da kasancewa wata matsala. A daidai lokacin da makarantun ƙauyuka ke fuskantar rashin malamai a birane malaman wato sun yawa sosai. Domin sanin yadda lamarin yake ga rahoton wakilinmu Musa Mamman. Matsaloli iri-iri ma'aikatar yankin Agadas mai kula da bada karatun firamare ke fuskanta. wani irin matsaloli ne? Ga amsar da Sani Kane, shugaban ma'aikatar bada ilimin firamarin Agadas ya bayar. An canza ma wasu malaman bada karatu wurin koyarwa. Wasu suna tunanin cewar sun yi shi ne da ganga. Muna da malaman da suka yi yawa. Suna shirke a cikin maraya. Alhali ko a can karkara makarantun na can ba su da masu bada karatu. Da sunan kana mai koyarwa. Ka sa hannu ka kwantar wadda a cikin ta? a ai ba a ce ba an ƙayyade inda za ka zama. Sandikar malaman 'yan kwantarage Sinaseb ta yankin jihar Agades sun yi kukan rishin damawa da su ga ɗaukar matakan sauye-sauyen wurin ba da karatu da aka aiwatar. Mu ne muka yi kowa sanin wanda wannan lamari ya sha. Ba za ka iya ɗaukar matar aure ba ɗauke da ɗawainiyar yara shida zuwa takwas ka tura ta har zuwa adarbi sanat ba a zo ba cikin makaranta mai ɗakuna goma sha uku malaman ba da karatu goma sha uku kaɗai za su yi aiki kuma mata ne duka akwai rashin lahiya ga hutun bayan aihuwa a karkara za ku tar da makaranta mai ɗalibai takwas da malaman koyarwa guda hudu ya kamata a nazarta halaye na musamman da muka ce ban mu da shi mahukuntan yankin jihar agade suna da masaniya ta wannan matsalolin da suka dabaibaye lamarin karantarsuwa suna maganar cewa rishin aiwata hanyoyin da aka girka na jagoranci ba da ilimi ke makasudin haka. Mu a Attahir Adam babban sakataren yankin jihar ta Agades. Tun da ke gaskiya gwamnati da ta ɗauke ku aiki ta yi kowa sanin inda ya kamata ta kai ma'aikacinta inda zai gudanar da aikin kuma wannan malaman ba da karatu ya dace su gane da haka har ma sauran ma'aikatan gwamnati. Muna cikin yanayin da a kimanta to bisa rarraba masu ba da sai an sake kin na kai wanga a nan a kai wancan a can akwai matakai amma wa'annan matakan an manta da su lalle akwai su sai dai ba a ke domin ciwo kan matsalolin Ma'aikatar ba da ilimin firamarin yankin jihar Agadez tare da haɗin gwiwar ƙungiyar Counterpact International sun shirya zaman tattaunawa tare da dukkan masu ruwa da tsaki ga lamurin ba da ilimi ɗauke da gurin samu hanyoyi nagari masu ɗorewa. Madalla masu mu da wani muka karshen labarin namu na maraicen yau zan burku da Bilkisu Hamidu ta kama muku labarai da harshen Hausa wato harshen zabarmanci daga baya kuma akwai labaru da harshen faransanci sai kuma ƙarshe wato forum du studio kalangu ai saurare lahiya studio kalangu shirye-shiryen Studio kalam A Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba da bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio kawusai A kalan ba da hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba da tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba da tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba da takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba inda biyar da zangon FM. A Tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba bakwai zango FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba 95.1 zango FM. Anya mai. Tare da Radio Iskut da ke Kwartagi. A kan lamba tara zango FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba 102.1 zango FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba tara zango FM. Studio Kalangu. shirye shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu a Agades tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. a Tilibiri tare da Radio Table A kan lamba da bakwai biyar gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba da bakwai gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba da biyar da biyar gajeren zango. A Adifa tare da Radio Amfani. A kan lamba dari gajeren zango. Studio Kalangu. Daga Filinge zuwa Agadez. daga tawo zuwa maradi da zandar ku saurara shirye-shirye studio kalangu tare da rediyonku studio kalangu tafiyar yanayin niger